نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. toma da lamar sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da farko ga kanunsu. an fara taron ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic a ƙasar gambia kasashen iran da masar za su karfafa dangantakar diplomasiya a tsakaninsu. sannan za ku ji cewa jami'an 'yan sanda a amurka suna ci gaba da aika wato kokarin tarwatsa ɗalibai a jami'o'i masu goyon falastinu a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran an buɗe taron ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic a birnin banjul na ƙasar gambia a yammacin afirka a yau asabar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa taron wanda shine karo na goma sha biyar ya sami halittar shugabannin kasashen kungiyar gwamnatoci da kuma manya-manyan jami'an gwamnatoci na kasashen kungiyar daga jimhuriyar musulunci ta iran dai ministan harkokin wajen kasar amir hussein abdullahiyan da tawagarsa ne suka wakilci kasar kuma a jawabin da ya gabatar a taron na kwanaki biyu amir abdullahiyan ya taɓo maganar yaƙin gaza da kuma bankin raya kasashen musulmi wato islamic development bank idp a takaice sauran shugabannin kasashen kungiyar dai sun tattauna magana dangane da yakin gaza da kuma matsalolin da suke addabar kasashen musulmi a duniya ana sa ran a ƙarshen taron dai kungiyar za ta fitar da bayanai daban-daban daga ciki hadda matsayin kungiyar a yakin da ake yi na Kare dangi a zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic wacce take taronta na goma sha biyar a ƙasar gambia a halin yanzu ta buƙaci ƙasashen duniya wanda har yanzu ba su amince da ƙasar falasɗinu mai zaman kanta ba to da su yi haka da gaggawa majiyar kamfanin dilacin labaran irb news ta bayyana cewa kasashen sun buƙaci kasashen duniya su amince da ƙasar falasɗinu mai zaman kanta a kan iyaka na shekara 1967 wacce take da babban birni a gabacin birnin kudus banda haka falasɗinawa wanda suke gudun hijira a ƙasashen duniya daban-daban suna da haƙƙin su koma ƙasarsu ƙungiyar ta yi wannan bayani ne bayan da ƙasashen trinidad da kuma tobago wanda suke kudancin amurka a tekun caribbean suka shelanta amincewa da samuwar ƙasar falastinu mai cikakken 'yancin kanta kamar kowace ƙasa a duniya batun yaƙi a gaza dai shine ya mamaye taron ƙasashen musulmi 57 na kwanaki biyu a birnin banjul na ƙasar gambia a gefen taron oic wanda ke gudana a halin yanzu a birnin banjul na kasar gambia ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya gana da takwaransa na kasar masar sami shukuri inda bangarorin biyu suka gana kuma suka tattauna kan wa'anda suka kan tarurruka da wa'anda suka gabata a baya kafin haka dai shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gana da takwaransa na kasar masar abdul fatah assisi a birnin riyadh na kasar saudiya a watannin da suka gabata har ila yau jami'an gwamnatocin kasashen biyu sun gana a geneva da kuma birnin new york na kasar amurka a taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya sun kuma buƙaci a maida hulɗa jakadanci a tsakanin kasashen biyu bayan katsewa na shekaru fiye da arba'in. jim kaɗan bayan nasarar junju hali musulunci na ƙasar iran ne a shekarar 1979 dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta taɓarɓare kan rikicin ƙasar Falasɗinu da aka mamaye da kuma matsayin da kowace ƙasa ta ɗauka a rikicin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jirgin yaƙi mallakin dakarun kare juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran wato irgc ya shiga tekun kudancin duniya ƙasa da layin equator a karo na farko kamfanin dillacin labaran irb news na ƙasar iran ya bayyana cewa katafaren jirgin ruwan yaƙi mai suna shahid mahdavi ya tsallaka layin latitude sifiri inda a karon farko ya shiga ruwan tekun kudancin duniya da haka kuma sojojin jimhuriyar musulunci ta iran sun faɗaɗa ayyukansu a manya-manyan ruwayen duniya zuwa kudancinta labarin ya ƙara da cewa shahid madawi yana da nauyin ton 2,100 sannan tsawonsa ya kai mita 240 sai kuma faɗinsa ya kai mita 27 kafin haka dai sojojin ruwa na ƙasar iran sun yi ayyukan sintiri a yankin tun shekara ta 2023 jirgin shahid madavide yana da kayakin aiki na zamani wa'anda suka hada da rada mai hangen kusurwoyi uku makamai masu linzami wa'anda ake iya cilla su daga cikin ruwa zuwa ruwa ko kuma daga cikin ruwa zuwa sama banda haka yana da kayakin aikin sadarwa na zamani masu ƙarfi banda haka jirgin ruwan yakin yana da ƙarfin hare-hare wanda suka hada da na jirgi masu saukar angulu da kuma jiragen yaƙi da ake sarrafa su daga nesa wato drone wanda take tare da su a shekarar da ta gabata dai dakarun irgc sun gwada cilla makamai masu linzami samfurin ballistic guda biyu daga kan jirgin wanda kuma suke iya zuwa tazarar kilomita 1,700 daga inda aka cilla su. ‘Yan sanda a ƙasar Amurka suna ci gaba da dirar mikiya kan ɗaliban jami'o'i a ƙasar wa'anda suke goyon bayan ƙasar Falastinu. Tun ranar 17 ga watan Afrilun da ya gabata ne dai ɗaliban jami'ar Columbia a birnin New York na ƙasar Amurka suka fara zaman dirshe da zanga-zanga a cikin harabar jami'ar, inda suke nuna goyon bayansu ga ƙasar Falastinu kuma suke kira ga gwamnatin shugaba Biden na ƙasar ta Amurka. ya dakatar da bawa gwamnatin ƙasar isra'ila makamai da kuma kawo ƙarshen yakin da ake yi a gaza daga nan borin ɗaliban jami'o'in ya fara yaduwa zuwa sauran jami'o'i a ƙasar wanda halin yanzu adadinsu ya fi ɗari banda haka wanda suke goyon bayan ƙasar falastinu banda haka wannan goyon bayan da kuma buƙatar a dakatar da kisan kiyashi a Gaza ya ƙara yaɗuwa zuwa jami'o'in ƙasashen Turai da Kanada da wasu ƙasashe. Majiyar kamfanin dillancin labaran IRB News ya ce tun ranar 17 ga watan Afrilu zuwa yanzu jami'an 'yan sanda a ƙasar Amurka sun kama ɗaliban jami'oi kimani dubu biyu sun tsare. Labarin ya ƙara da cewa jami'ar a jami'ar the new school university na birnin new york jami'an 'yan sanda sun kama ɗalibai 43 sannan a jami'ar chicago ɗaliban sun ci gaba da zama zaman dirshin a wani wuri a cikin jami'ar duk tare da ƙawanyen da jami'an 'yan sanda suka yi wa jami'ar sai kuma jami'ar princeton inda 'yan sanda suka kama ɗalibai goma sha biyar sai kuma jami'ar Portland su kuma ɗalibai goma sha biyu ne aka kama hakanan jami'ar new york inda ɗan sandan suka kama ɗalibai goma sha uku wata majiya ta bayyana cewa yawan ɗaliban jami'an da 'yan sanda suka kama a amurka saboda goyon bayan falasinawa sun fi 2,200 a halin yanzu amma duk da haka ɗaliban jami'o'in suna ci gaba da zaman dirshe da kuma buƙatar a dakatar da yaƙi a gaza. makamai masu linzami sun fada kan sansanin sojojin amurka da ke yankin umari mai arzikin man fetur a gabacin ƙasar syria kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya bayyana cewa makamai masu linzami akalla bakwai ne suka fada kan sansanin sojojin na amurka a kusa da rijiyoyin haƙar mai na man fetur da ke al'umari a cikin lardin Deir Zur na gabacin ƙasar Siriya a jiya Juma'a. tun bayan fara yaƙi a zirin gaza a cikin wata oktoban shekarar da ta gabata ce aka fara kaiwa sansanin sojojin amurka da ke gabacin ƙasar siriya hare-hare an fara rikici a ƙasar siriya ne tun shekara ta 2011 inda amurka da ƙawayenta a yankin suka shigo da 'yan ta'adda da nufin wargaza ƙasar ta siriya amma sai amurka ta mamaye gabacin ƙasar ta siriya da sunan yaƙi da ƙungiyar daesh wacce ta kafa sana'a a halin yanzu ta ci gaba da mamayar wasu yankuna a ƙasar ta siriya tana kuma satar arzikin man fetur da ke yankin da kuma kayakin noma ya zuwa yanzu dai ba wanda ba wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhaki ko kuma nauyin hare-haren da aka kai wa sansanin sojojin amurka a ƙasar ta siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 4 ga watan Mayun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan mayun shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma a shekara ta 1944 ya haɗa mayaƙa kimanin 200,000 inda ya jagorance su suka yaƙi sojojin nazi na jamus waɗanda suke son mamaye ƙasar yugoslavia a wancan lokaci amma marshal tito ya samu nasara a kan sojojin nazi inda ya murkushe su baki ɗaya daga wannan lokaci ne kuma a shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasa na farko a yugoslavia bayan haka kuma an yi ta zaɓensa kan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1977 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin ƙasar har zuwa ranar 4 ga watan mayan shekara ta 1980 inda ya rasu yana da shekara 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata rana irin ta yau, Ayatollah Said Amir Muhammad Kazimi Kazwini, babban malamin addinin Musulunci a ƙasar Iran ya rasu. An haife shi a ƙasar Kuwait. Bayan wani lokaci kuma mahaifinsa ya koma birnin Basra na ƙasar Iraki da zama. inda Aitullah ne ya fara karatu bayan kuma ya karatu a gaban manyan malaman addini a birnin Najaf na kasar Iraki. Bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin Basara inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa. Ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurinsa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin al'umma, gwamnatin Saddam Hussein ta wannan lokaci ta ji tsoron kada ya babban tasiri fiye da gwamnati. Akan haka suka shirya masa kisan gilla. amma dai fahimci shirin da ake yi a kansa sai bar kasar iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai na ilimin addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau a cikin shekara ta 1995 a ƙasar kuwait. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum radio ta Iran jamhuriyar musulunci sunana Hassan Audu dan jihar Tawa mazauni Gambia to muna muku fatan alheri don a cikin wannan tafiya zuwa jagororin wannan tafiya mai tarin albarka ina mu kowa da kowa fatan alheri kuma ina fatan ubangiji allah sa wannan tahiya ta daure kuma allah ba mu zaman lafiya ƙasa sai mu na addinin musulunci ina muku fatan alheri na ku nake magana hassan abdu dan jihar tawa mazauni gambia sarakunda assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hura don basalim kira don iraq yau kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abokan arziki na farin da ya sai in gaishe ka kai kanka uban tahiya hassan barka ina gaida malam kabiru makarantar malam abba maradi ina gaida nazifi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hadda mai kwamfuta ina gaida sanusi madattai ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida hamma yaro ina gaida tanko kanena ina gaida maliki kanena ina gaida alhaji dawai kanena ina gaida alhaji hamza a biya so kai kanka iliya hamidan ban mance da kai ba iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka alkatsun baban liman ina gaishe ka wancan mai wanke hulana dan hilal mai wanke hulana ina gaishe ka ba da ban haka kuma duk wanda bai ambaci suna ne ba ka san abin kai kaina muka ɗebo su sai a hankali mutuwar ta zo kasuwa ta ce bata sauna za ta ɗauka ba ina gaida duk wanda ya ji muryata na gode Allah saka da alheri kuna tare da Isa Bukar tsoho mai barka a ulumman ma da ya mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh murya BOH Radio Tehran tun muna godiya da damar da kuke bamu mu isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da eh, da farko dai suna na sani da u a tun daga nan tsatsun muru. gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri A shan barka akwai mamman sani dauda waza isu madattai sunusu madattai tashi unguwar tudu isiya manaja dan kabu kabu rawa mai aski da dukkan ma'aikata na radio wanda suke cikin garin da magaram ina yi musu fatan alkhairi a madadin aboki na basiru a radio shukura na da wannan cikin garin zazumburum akwai abokanan aiki na na radio martaba ina yi musu fatan alkhairi na tsallaka najeriya akwai haɗabu mai kwamfuta sumayya siyar sarakuna fiddausi ibrahim na'ibawa kwamaran iliyasu digawa ina musu fatan alkhairi akwai abokina na lawan sada daura akwai baba alkashin tun daga nan habbun nan agadas ina yi muku fatan alkhairi muryar biyo ecca sani dawo alaska tsatsun burin Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran. Muna godiya da ake ba mu dama muna isar da sakonninmu na gaishe-gaishe bisa ga 'yan uwa da amnan arziki. To a yau ma na shigo da sakonni na na gaishe-gaishe. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio Iran musamman ma mai jagorantar wannan shiri kai tsaye Hassan Barka a gadas muna jinjina ma ina gaida shugaba na masu kira da saurare alkasun baba liman akwai mataimakinsa abdulmu'min muhammad zamfara akwai shugaba na mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da saurare kabiru sul usman a na yake da magara ba zan manta da eh, mataimakin mai tsawatar dawa eh, mamman sani big man eh, a na yake shi ma da magaram ba zan manta da abokina eh, abdulrahman abdo kibiya ba zan manta da eh, sanusi madatte isu madatte ba zan manta da ilyas agades ba zan manta da abdulkadar amma anan shi ma agades radio iran mai muku magana alkasum ne agades ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana lawan Alhaji Abdu Aziz da Sunaija. To da waga dama da kuce babu da mu gaida yan uwa da na arziki musamman da kowa shirin na asan barka ina gaida ka. Ina gaida buka roka roka a gadas. Ina gaida alkasim wanda ya ce a gadas. Ina gaida miji soyayya mai adaidaita sau wanda ya ce zanda. Ina gaida Letoro wanda ya ce zanda. Ina gaida Malam Babaye wanda ya ce zanda. Ina gaida Malamasi Alhaji Abdu wanda ya ce zanda. Ina gaida Ayuba Alhaji Abdu wanda ya ce zanda. ina gaida sabu wanda yake zanda ina gaida iribawe wanda yake zanda ina gaida <coughs> abdulrashid alu wanda yake agadas ina gaida malam ya wanda yake agadas ina gaida goje dan wahala yahaya goje dan wahala wanda yake dan saka ina gaida dukkan masu sauraron wangar shirye-shiryen daga kulawa na alhaji abdu agadas niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka na gode muku da kuke ba mu dama muna gaishe gaishe yan uwa da amina arziki cikin karshen mako ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman kari daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lafiya lau daga farko dai ina gaida hassan barka da shi da iyalan shi ina gaida ka alkasim baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka shutu tayar agadas kai ma ina gaida ka haruna dingirawa guza ina gaida ka tsoho mai albarka dan zamu kwara kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaida ka sani su madattai isu madattai eh, sule usman bakin taransa kai ma ina gaishe ka duka wani eh, lawali andu kai ma ina gaida ka lawali abbali lawa abbali agadas ina gaishe ka duk wanda a cikin wannan tahiya mai albarka ina gaida kowa da sunan shi ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum radio iran ne ne muhammadu zakir rock yau na shigo shirin gase-gasen dan wani ɗanma arziki nake gaira president mu cani wani ke kama na talakawa ke gaira ruga ke gaira dila mai nama din gaira asan barka tare da abuka aikinka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyu jamhuriyar musulunci ta iran ku da aiki barka ku da haka muna godiya da kuke bamu da muna gaida yan uwa da amuna arziki da farko dai zamu yi amfani da wannan damu gaida shugaban shirin mamman barka ina gaida ka da dukkanin masu aiki a gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran ina gaida na abdulrashid na kata ina gaida mamman fesalon da yake nan da magaram ina gaida malam ibrahim ina gaida ugadan azumi ina gaida malam san lalala ina gaida aminu lado ina gaida abu badego ina gaida dan mamma wanda yake nan birnin da magana ina gaida bali mai aski da karshe ina gaida eh, abokin da sa'adu wanda yake can garin muradi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio VOH radio Irami Albarka Benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger mana gobe da ake bamu da mana gaida yan uwa da mana arziki da farko zan gaida shugaban gashi da Hassan Barka eh baban namu Alhaji Isudula mai nama da kenan a gadar suka yi roga roga an gaida Hamza Yaro Zakin Labu Muhammadu ina gaida shi abokin Cani musamman ma Isu Madat dattai madattai sanushi madattai agwa mai faci letoro na shi na shi ma musamman sumayya ina mata fata alheri ita ma tsoho mai albarka ina gaida shi ma musamman ma yahaya mai kwamfuta ina gaida shi ma ina mashi fata alheri insha Allah benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger fata alheri zuwa kowa ga kowa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyu radio mai albarka radio tehran ina eh, gode muku da ko ba mu dama karshen mako muna gaida yan uwa da amina arziki daga farko dai ni ne alhaji amman daga nan gaya mai san barka ina ma fata alheri kuma ina gaida ka eh, lawa abba da agadas ina gaishe ka lawali andu nan gaya mai ina gaishe ka sani su matattai ina gaida ka ibrahim haruna dingirawa guza ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ina gaida ka abubakar tsoho mai albarka ina gaida ka shi tayar agadas kai ma ina da ka alkasim baba ara agadas kai ma ina shi ka ibrahima kasuwatar agadas kai ma ina da ka ma na mai turare kasuwatar kai ma ina shi ka eh, alkasim agadas ina shi ka shi tayar ina da ka daga karshe ina da sama'ila hakimi babban katami ina da alhaji muhammadu hakimin kwara ina ina gaishe kwarai-kwarai duk wanda bai ji na kiri sunan shi ba ina gaishe shi Allah da shi taimake mu kuma Allah shi mune jagora mai sauraron ku yau da kullun ne Alhaji Amman assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyo ta shirin jamhuriyar musulunci BOSH na yi muku fatan alkhairi da farko ina so na gaida kwamarat Ali Yahaya Jafar Unguru akwai kwamarat Ilyas Yakubu Digawa akwai kuma da auta a kafinta yalwa akwai kuma da yahaya danno azare akwai kuma da umar babban yaya sabon gida akwai firistasi ibn abdullah azare akwai wari malam bare bare zuwa akwai sunusi madatai da magaran akwai isuhu madatai da magaran akwai muhammad salisu dan fulanin kwara akwai yusuf cimbi niger state akwai salisu dan kaduna akwai ibrahim sg kusfa zaria akwai musa na cali mahangi akwai abubakar kawo girgir akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai uh, yusuf gaji mai tare da ringin akwai yusuf muhammad gagarawa akwai adamu umar yanga akwai bahari haya unguru akwai dauda hudu mai kifi unguru da shauran dukkanin yan uwa yan gwagwarmaya ne musu kowa da kowa fatan alkhairi ina gashi da kowa da kowa da fatan kowa na cikin koshin lafiya gaisuwa comrade ibrahim lara gabta ku tashi lafiya biyu hausa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio ta Hausa ta yaran Iran mai magana mu tare Siru garin Malam da Magaram jamhuriyar Nijar mamba a kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da Magaram. Na shigo wannan hilin domin mika gaisuwa ta ta mako da farko yana gaida jagayya uban tafiya Maman Barka da Sani uwa Alaska S Burum radio Martaba Tsatsun Burum ina gaida baki na Mamman Sa'an Dauda Cinwaza ina gaida Isu Madattai Sanusu Madattai Hassan Alhaji Omar Umar Sila Kabiru Dazman Taksimoto Raba Mai Aski ba baya Lefe da Magaram. Ina gaida abokaina a nan garin Malam Muhammad Nazir Masa'ud Abdulkarim nan dutsen garin Malam Balarabe Sabutu hajiya ina gaida dukkan masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar da magaram ina gaida ibrahim Karim babon wanda aka yi suna malam baba mai hotel a nan garin malam da dukkan masu sauraron wannan muryoyin masu saurare mai magana mu tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar man ba kungin masu sauraron rediyo ta afirka reshen jihar da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yamma daga jihar kebbi a najeriya da farko ina gaida mai gabata suwa malam hassan barka akwai kuma mamman sandar waza akwai sandar walaska tsatsun buru akwai sajo arosi a adamu ihan zarora kwamar ilyasu yakubu daga sanusi madatai da magaram isa jika mai saje toro zaki so dangi zo masu mai abubakar shi ya sarakuna firdausa ibrahim na yabawa akwai isa abubakar tsohon mai albarka shugaba ilyas mai kanti da shayi garkin daura akwai lurano alhaji audu da ke agaras akwai yakuba mai aski ba da raka zahar dina filaso rijiyar lemu akwai usman mai dala bushere akwai uda muhammadu da ke girgore akwai usman bulat da ke agaras akwai bukar da ke agaras akwai alkasan baba lima akwai kuma alhaji bala agaras akwai hamisu dan kuka da ke da magaram akwai nazifi ibrahim rugan malam shagari akwai alhaji hassan umaru da ke agaras akwai kuma aliyu muhammad esfala na marada a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na voh suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam shagallaka Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowace Juma'a yau ma za mu yi gaishe gaishen ƙarshen mako ina gaida Bukari Roga Roga ina gaida Tsoho mai albarka jinjar ina gaida Ilyas Yakubu Digawa ina gaida Haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida Ibrahim Lara Gabta ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwaza ina gaida alkasin baban liman har ina gaida iso maɗatai sanusi maɗatai ya yakubu mai aski ba daraka ba bayan laifi da magaran gambo ina gaida sani da'u alaska ina gaida ibrahim haruna mai anguwa bengirawa ina gaida sauran masu hulɗa da wannan kafa ta boh dw bbc da boa da sauran gidajen rediyo kamar su arefa hausa da irin su CRI da wasu ma waɗanda ba samu da lokaci ba zai bani dama ambato su ba yana muku fatan alheri mai gaishe ku na zifi Ibrahim gama da shagar lokacin gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka na Agadas da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da zagayowar lokacin shahadar imam ja'far sadiq alaihi salam da ya daga cikin limamin shari'a na ahlul bait alaihi salam muna taya dukkanin al'ummar musulmi alhinin zagayowar wannan rana da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin عائلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد يا مظلوم خلينا عائلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا Imam Ja'far Sadiq alaihi salam shine limami na shida daga cikin limaman Ahlul Bait alaihi salam. Sunansa da nasabarsa Ja'far dan Muhammad dan Ali dan Hussein dan Ali dan Abi Talib alaihi salam. Mahaifiyarsa ita ce Ummu Farwa ‘yar Qasim dan Muhammad dan Abubakar alkunyarsa Abu Abdullahi da kuma Abu Ismail lakabinsa الصادق الصابر الفاضل الطاهر الكامل المنجي an haifi imam sadiq alaihi salam a ranar juma'a 17 ga watan rabiu awal hijira ta 83 daidai irin rana da aka haifi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alan gidansa a tsarkaka a rawayar ahlul bait alaihi salam kuma an haife shi ne a madina 'ya'yansa su ne ismail abdullah musa ishaq Muhammad Abbas Ali Ummu Farwa Asma'u da kuma Fatima ya rayu tsawon shekaru 65 kuma shekaru 34 ne tsawon shekarun imamancinsa. Ya rayu a lokutan sarakuna daban-daban. Sarakunan zamaninsa na Banu Umayya su ne Abdulmalik ɗan Marwan da Walid ɗan Abdulmalik da Suleiman ɗan Abdulmalik da Umar ɗan Abdulaziz da Walid ɗan Yazid da yazid ɗan walid da ibrahim ɗan walid da marwan alhimar sarakunan lokacinsa na abbasiyawa kuwa su ne abul abbas as da abu ja'far al-mansur ad imam ja'far sadiq alaihi salam ya shahara da ilimi tsoron allah gudun duniya bautar allah taimakon jama'a musamman ma marasa galihu da dai dukkanin sufofi na bayan allah na gari malamai da dama sun ce ba a karɓo hadisai masu yawa daga ahlul bait alaihi salam ba kamar yadda aka karɓo daga imamu sadiq alaihi salam kuma babu wani mutum da aka karɓo ruwayoyi daga gare shi kamar yadda aka karɓo daga imamu sadiq alaihi salam an tara sunayen mutanen da suka karɓo ruwayoyi daga gare shi da suka haura mutane dubu hudu wasu daga cikin manyan malaman mazhabobi sun kasance almajiransa kai tsaye wasu kuma sun kasance almajiran almajiransa abu hanifa ya kasance wanda ya asasa mazhabar hanafiya ya kasance almajirin imam sadiq alaihi da yake ɗaukar ilimi kai tsaye daga gare shi malaman tarihi sun ce baya ga ilimin addini imam sadiq alaihi ya kasance masani akan wasu ilmomi na daban kamar ilimin taurari lissafi kimiyya ilimin sanin yanayi da kuma ma'adanai da dai sauran ilmomi masu tarin yawa da masana tarihi suka rawaito cewa yana da cikakkiyar masaniya a kansu imam sadiq alaihi salam ya yi amfani da damar da ya samu a lokacin sarakunan banu umayya lokacin da suka shagalta da boran da abbasiyawa suka yi da nufin kifar da daular su a lokacin imam sadiq alaihi salam ya yi ta yada ilimi bisa hakikanin koyarwa ta manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa a tsarkaka daidai da mahangar ahlul bait alaihi salam ya samar da ma'assasa ta ilimi wadda ita ce irin ta ta farko a tarihin musulunci wadda ta yaye dubban malaman addinin musulunci Za mu ɗauki wasu ɓangarori na rayuwarsa da za su zame mana matashiya da kuma koyar da mu darsa a cikin rayuwarmu za mu fara yin dubi dangane da wani ɓangare na iliminsa wanda kuma dama da shi ne ya fi shahara a tarihinsa. Imam Ja'far Sadiq salam ya koyar da ilimi da hikima a bayan ƙasa. kamar yadda kuma ya buɗe wa al'umma kafofin isa zuwa ga ilmomi daban-daban wanda a gabaninsa jagorin shari'a na iyalan gidan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ba su samu cikakkiyar damar da shi samu ba sakamakon zaluncin da suka fuskanta daga sarakunan banu umayya ko shakka babu irin gudunmuwar da imam sadiq alaihi salam ya bayar a fagen watsa fannonin ilimi hakan ya yi sanadiyar haskaka duniya daga duhun jahilci da take fama da shi a lokacin akan haka ne ma koyarwar makarantarsa ta zama ana jingina mata mazhaba ta farko a tarihin musulunci kafin bayyanar dukkanin mazhabobi a cikin musulunci wato mazhabar ja'fariya domin kuwa hatta sauran waɗanda suka samar da mazhabobi hudu na sunna da suka fi shahara wato hanafiya shafi'iya hambaliya da kuma malikiya dukkanin waɗannan malamai sun kasance ko dai almajiransa kai tsaye ko kuma almajiran almajiransa kamar yadda abu hanifa ya sha faɗar matsayin imamu sadiq alaihi salam tare da bayyana shi a matsayin babban malaminsa duk da cewa koyarwar makarantar imamu sadiq alaihi salam ta zama ita ce ake jinginawa mazhabar farko a musulunci to amma kuma abin tuni a nan shine imamu sadiq alaihi salam ya kasance ne bisa korowa da ya samu ta mahaifansa da kakanninsa na ahlul bait alaihimus salam akan ta ya rayu kuma wannan ita ce korowa har zuwa ga kakanninsu na farko da suka kai har zuwa ga amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda shi kuma ya sha wannan zuma ta ilimi ne kai tsaye daga tushenta wato annabin rahama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alin gidansa tsarkaka wanda ya ce ni ne birnin ilimi aliyu ne kuma kofar wannan birni duk wanda yake nufin shiga cikin birnin ilimi to shiga ta kofar birnin yana mai ishara da ɗan uwansa aliyu bin abi talib salam saboda haka a nan za mu fahimci cewa kasantuwar Imam sadiq alaihi salam ya samu dama da sauran limaman ahlul bait alaihi salam da suka gabace shi ba su samu irin ta ba ya fito da matsayin ilimin ahlul bait alaihi salam wanda ya gada daga iyaye da kakanninsa salam saboda haka dukkanin iliminsa akwai shi a wajen iyayensa da kakanninsa ahlul bait salam wanda suka shawo daga kakansu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka da Imam Ali da sauran limaman shari'a salam amma wannan ilimi ya fi bayyana a zahiri ga duniya a lokacin Imam Sadiq salam. shi yasa ake danganta wannan koyarwa ta ahlul bait alaihi salam da imam ja'far sadiq alaihi salam ake kiranta mazhabar ja'fariya kuma wannan ilimi na manzon Allah ya ci gaba da wanzuwa a cikin tsatsan limaman shari'a har zuwa ga na ƙarshen su wato imamul mahdi alaihi salam wanda zai bayyana a ƙarshen zamani domin kawar da zalunci da kuma tabbatar da adalci a duniya baki ɗaya kamar da yadda ingantattun ruwayoyi na dukkanin ɓangarorin musulmi suka tabbatar da hakan Imam Ali alaihi salam a cikin hudubarsa yana bayyana cewa ku saurara hakika misalin iyalan gidan Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka kamar taurari ne da suke a sararin samaniya a duk lokacin da wani tauraro ya ɓace sai wani tauraron ya bayyana kamar akan idona yayin da Allah ya cika muku ni'imominsa kuma ya zo muku

البحر معنا دفن وياك يا حدا بدر علياك من يظهر ضوى الأكوان يظل خجلان حجاب الغيظ يتستر أوصفك بيش ما اقدر الوصف هيهات يوصف ذات هو الخلاق تتنور عمد للكون يا محور وجودك صار أخو المختار وابو الأطهار يا أطهر شذاك الطيب يتعطر علينا فار هي الأرواح دكان جاغورين shari'a نا iyalan جدا منزن الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna jaddada saƙon shari'a da manzan Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi domin kuwa su ne wakilansa a bayan ƙasa wajen ci gaba da yada shari'ar addinin musulunci tare da kare ta su ne halifofinsa a tsakanin al'umma don haka maganganunsu hakikanin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kamar yadda imam ja'far sadiq alaihi salam ke fayyace hakan da cewa hadisi hadisin mahaifina ne hadisin mahaifina hadisin kakansa ne hadisin kakana hadisin hussein ne hadisin hussein hadisin hassan ne kuma hadisin hassan hadisin shugaban mumune ali dan abi talib ne kuma hadisin shugaban mumune ali dan abi talib hadisin manzan allah ne sannan kuma hadisin manzan allah faɗar allah maɗaukakin sarki ce don haka imam ja'far sadiq alaihi salam ba shi da wata mazhaba da ta sha bamban da ta tafarkin sauran jagorin shari'a na iyalan gidan manzon allah tsarkaka alaihi salam waɗanda suka gabace shi ko kuma waɗanda suka zo a bayansa imam sadiq alaihi salam ya ɗauki mataki wajen fuskantar zindiƙai da mulhidai da suke ƙoƙarin ganin sun gurɓata aƙidar addinin musulunci wanda imam ja'far sadiq alaihi salam yake ƙalubalantar su ta hanyar gudanar da muhawara da kuma gabatar da jawabai da darsa ga ɗalibansa da hakan yi sanadiyar tarwatsa makircin makiya musulunci kuma so daga cikinsu suka shirya suka kama hanya madaidaiciya misalin abu shakir addasani da kuma abdulmalik almisiri da sauran makamantansu hakanan kuma imam ja'far sadiq alaihi salam ya ɗauki mataki na fuskantar ma'abota sarrai a tsakanin al'ummar musulmi da suke kirkiro hadisan ƙarya suna danganta su da manzon Allah inda yake faɗakar da al'ummar musulmi akan irin babban haɗari da ke tattare da haka da kuma illar waɗannan mutane da suke yi wa addinin musulunci da nufin gurɓata shi don haka imam sadiq alaihi salam ya ƙarfafa ƙidar nan da ke jaddada yin watsi da duk wani abu wanda ya yi hannun riga da hadisin manzon Allah da kuma alkur'ani mai tsarki har ila yau imam ja'far sadiq alaihi salam ya ɗauki matakan yaƙi da masu wuce gona da iri a cikin addini waɗanda ake kira da gullat waɗanda suke rai cewa suna bin tafarkin ahlul bait amma kuma suna ƙirƙiro ƙarya suna danganta ta da jagoran ahlul bait alaihi inda imam sadiq alaihi salam ya fito fili yana la'antar su tare da nisan taso daga hanyar koyarwar iyalan gidan manzon Allah hakanan kuma imam ja'far sadiq alaihi salam ya ɗauki matakin fuskantar malaman gwamnati da suke sayar da imanin su da lahirarsu domin neman jin daɗi na rayuwar duniya inda malamai na gwamnati ke fassara koyarwar addinin musulunci ta hanyar son rai ko juyar da hankalin jama'a daga koyarwar addinin musulunci domin ta yi daidai da ayyukan sarakuna da kuma hukunta ko kuma son ransu domin samun abin duniya daga mahukunta. ya tabbata a cikin tarihi cewa mahukunta musamman zamanin sarakunan bani umayya da abbasiyawa na yin amfani da wasu gurbatattun malamai da suke sanye da rigar addinin musulunci wajen gurbata hakikanin korowa ta addinin musulunci tare da yin makirci kan jagorin shari'a na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka domin kare bakar siyasa a zalaman sarakuna na wancan lokaci a cikin littafin mustadrak na hakim ya rawaito cewa matar manzan allah uwar ne Ummu salama allah ya kara mata yadda ta kira shabib dan rubai ta ce masa shin za a zagi manzan allah a tsakaninku sai shabib yake cewa da ita ta yaya sai ummu salama allah ya kara mata yadda ta amsa da cewa ta hanyar zagin ali dan abi talib domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya zagi Ali to ya zage ni sai Shabib ya furta cewa hakika mun kasance muna faɗin wasu abubuwa domin buƙatar jin daɗi na rayuwar duniya عندك لفوا علي يم تشكي الهموم شاويها حر مصيبتك من عصركم حتى اليوم منكم قضب سمو قيضة مذبوح ضامي ومهضوم اتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل مظلوم نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل عندك لفة وشيعة عالي يم قبرك تشكي الهموم شاويها حر حسن بن علي الواشا الكوفي da ya kasance daga cikin masu rawaito hadisai yana bayyana cewa na riske malaman hadisi waɗanda yawansu ya kai 900 a masallacin kufa kuma dukkaninsu suna furta cewa ja'afar ɗan muhammad ya ba mu labari ahmad sha'abuddin alhafaji a cikin littafin sharho shifa yana cewa ja'afar sadiq alaihi salam shine abu abdullahi Dan muhammad Dan ali Dan hussein Dan ali Dan abi talib alaihi salam malaman hadisi masu yawa sun rawaito hadisai da gare shi misalin hakan kuwa shine malik ɗan anas sufyan sauri Sufiyan ɗan ayyana ibnu jari ibnu ishaq kuma dukkaninsu sun yi tarayya a kan imamancinsa da ɗaukakarsa game da cancantarsa ga matsayin shugabanci yana daga cikin maɗaukaka iyalan gidan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka Allah kuma ya ɗaukaka shi a tsakanin malamai. Hakanan kuma Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya kasance yana koyar da wasu keɓantattun ɗalibansa da suke da kaifin basira da fahimtar fannoni na ilimi da hakan ya haɗa da ilmomi na kimiyya da fasaha wanda a cikin ɗalibansa a wannan ɓangare akwai shahararren malamin kimiyyan nan Jabir ɗan Hayyan. Saboda kaifin basira da Jabir ɗan Hayyan ke da shi, imam ja'far sadiq alaihi salam ya keɓe masa lokaci na musamman yana koyar da shi ilimin kimiyya da na fasaha don haka jabir ya shahara a waɗannan fannoni kuma ya zama shahararren likita a zamaninsa malaman tarihi sun habarto cewa jabir ɗan hayyan ya rubuta ɗaruruwan darsa kan fannoni na ilimi waɗanda ya samu daga wajen malaminsa imam ja'far sadiq alaihi salam wanda a halin yanzu haka akwai darussa fiye da 500 da aka wallafa su a tsawon fiye da shekaru 300 da suka gabata a ƙasar jamus da suke jibge a cikin ɗakin karatu na gwamnatin ƙasar wanda ke birnin berlin hakanan kuma a ɗakin karatu na birnin paris na ƙasar faransa kamar yadda ya zo a cikin littafin dala'il wal masail ibn nadim a cikin littafin fihrasat ya habarta cewa akwai darussa a kan ilimin kimiyya da jabar ɗan hayyan ya rubuta da yawan so su kai dubu uku da ɗari tara. يا بهجتي وجنتي وكوكبي يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي يا بهجتي وجنتي Dangane da bautar Allah kuwa, Imam Sadiq alaihi salam ya kasance ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda ake buga misali da su a tarihin Musulunci. Ya zo cikin littafin Tahzibul Tahzib malik ɗan anas ma'asasin mazhabar malikiya yana cewa ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciya ba ta taɓa riya wani mutum da ya fi ja'afar ɗan muhammad a sadiq ɗaukaka da zurfin ilimi da bautar allah da tsantseni a zamaninsa ba har ila yau malik ɗan anas yana bayyana cewa na ɗauki tsawon lokaci ina zuwa wajen ja'afar ɗan muhammad ban taɓa ganinsa ba sai dai a cikin ɗaya daga cikin halaye uku ko dai yana gudanar da sallah ko yana azumi ko kuma yana karanta alkur'ani mai tsarki sibt bin jauzi a cikin littafinsa na taskiratul khawas yana bayyana cewa imamu ja'far sadiq alaihi salam shine ja'far ɗan muhammad ɗan ali ɗan hussein jika manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alan gidansa tsarkaka kuma ya kasance mutum da ya dukufa a gefen bautar Allah maɗaukakin sarki har hakan ya shigaltar da shi daga neman duk wani mukami ko mulki na duniya. Abu Na'im a cikin littafinsa na Hilliyatul Auliya yana bayyana Imam Ja'far Sadiq alaihi da cewa yana daga cikin jagorin shari'a na iyalan gidan manzon Allah. Jagora ne mai fayyace gaskiya da ya gaji shugabanci shine Abu Abdullahi Ja'far ɗan Muhammad As-Sadiq ya dukufa wajen bautar Allah maɗaukakin sarki da tsantseni da tsoron Allah yana ɗauke da siffar masu tsoron Allah. Hakika sallah ta kasance daga cikin ayyukan ibada maɗaukaka kuma mafi mahimmanci a cikin addinin musulunci don haka imam ja'far sadiq alaihi salam ya yawaita jaddada mahimmancin ta a wurare masu yawa a cikin maganganunsa a rawaito imam jafar sadiq alaihi salam yana cewa bayan sanin allah babu abin da ya fi kusantar da mutum zuwa ga allah maɗaukakin sarki irin sallah imam jafar sadiq alaihi salam yana cewa mafi ɗaukakar ayyuka a wajen allah a ranar kiyama ita ce sallah a sauran ɓangarori na kyawawan ɗabi'u da gudun duniya da ƙasƙantar da kai a cikin al'ummarsa da girmama jama'a da yi musu kyakkyawar mu'amala masana tarihi sun kawo bayanai masu tarin yawa da ke nuni da cewa imam ja'far sadiq alaihi salam abin koyi ne a dukkanin waɗannan fagage imam sadiq alaihi salam ya yi shahada a ranar litinin 25 ga watan shawwal a shekara ta hijira 148 a birnin madina bayan da khalifan abbasiyawa mansur addawa ya shayar da shi guba ɗansa imam musal kazim alaihi salam wanda ya karbi jagorantar ahlul bait alaihi salam ya jagorance yi masa jana'iza kuma an gina masa kabari a cikin makabartar baki'a da ke birnin madina a kusa da kaburkan mahaifinsa imam bakir alaihi salam da kuma kakanninsa imam sajjad da kuma imam hassan alaihi salam muna ƙara taya dukkanin al'ummar musulmi juyayin wannan rana ta shahadar imam sadiq alaihi salam yeah, يا صادق يا صادق بالحق الحق تناطق يا جعفر يا جعفر يا صادق يا صادق بالحق الحق تناطق وللإله ناصر وبالإله To jama'a masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a fefe har ya kammala musamman Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Lail aya ya 11 mpaka ya 21. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna alayna lal-huda وإن لنا للآخرة والأولى